عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني Dukan yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki, muna gode masa, muna neman taimakonsa da agajinsa da kariyarsa. wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye Allah ta'ala ya shiryar da mu wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai iya shiryarwa a gare shi salatin Allah da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa annabinsa Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har izuwa ranar sakamako. ماتوا وما يجرون بالأفغان أتراهم ماتوا وما يجرون بالأفغان جماعة ما sauraron mu a cikin wannan shiri na kundin tarihi in ba a manta ba mun tsaya inda muka yi bayani akan daular Abbasiyya da kuma daular umawiya da shekaru da suka yi da adadin shugabanni da nasarori da matsaloli da waɗannan gwamnatoci suka shiga a makon da ya gabata. To a wannan mako da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu ɗora amma wannan mako zai bambanta da makon da ya gabata. Domin mun samu tambayoyi akalla kusan ɗari biyu daga masu sauraron wannan shiri. Haka Hakanan ta imel ɗinmu da muka buɗe kundin tarihi a yahoo.com na ma mun samu tambayoyi daban-daban wanda sun kai kusan ɗari da tamanin da wani abu. Don haka tambayoyin watakila za mu fi amsawa don suna da alaƙa da darussan da muka yi a baya waɗanda suka wuce. cikin waɗanda suka aiko mana da tambayoyi an yi bayani akan wato khalifofin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama guda hudu wanda ya haɗa sayidina abubakar da sayidina umar da sayidina usman da sayidina ali wanda muka ce tsawon kalifancinsu ya kai tsawon shekara talatin in an haɗe ga baki ɗaya ya ce to yana jin ana cewa akwai al'asharatul mubasharu na biljanna wato wasu mutane guda goma da aka yi musu bishara da aljanna to waɗannan mutane guda goma da aka yi musu bishara da aljanna su waye, sannan su kaɗai ne aka yi wa bishara da aljanna, ko ko akwai wasu mutane su ma da suna da rai tun a duniya suka samu satifiket ɗin aljanna kamar yadda waɗancan mutum goma suka samu. To wannan tambaya can baya mun ɗan amsa ta sai dai bata fito sosai ba. abinda ya tabbata hadisi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama cewa waɗannan mutane guda goma an yi musu bishara da aljanna tun suna da rai kuma dukkaninsu ƙurayshawa ne dukkaninsu muhajirun ne kuma dukkaninsu asabiqun al-awwalun ne sannan kuma dukkaninsu suna da alaƙa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wato ƙurayshawa ne kuma dukkaninsu zuriyan annabi Ibrahim ne sai dai kamar yadda muka shina manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila ala inna sil'ata Allahi ghaliya inna sil'ata Allahi aljanna manzon Allah sallallahu alaihi ya ce wanda ya ji tsoro to ya buga sammako wanda ya buga sammako zai kai gida da wuri ku saurara haƙiƙa hajar Allah tana da tsada hajar Allah ita ce aljanna da haka ba kaka kawai ake ba mutum aljanna ba duk mutumin da ka ji an shi aljanna tun yana da rai to akwai wani katafaren aiki da ya aikata akwai wata sadaukarwa da yi akwai wani gagarumin wato aiki da yawa musulunci shi yasa ya samu wannan aljanna wanda shine ƙarshen mafi darajar abin da Allah ta'ala ya ba wa ɗan adam waɗannan mutane guda goma akwai alkhulafa'ur rashiduna guda hudu a ciki sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina uthman da sayyidina ali wannan hudu kenan daga cikin mutum goman da aka ba wa aljanna tun suna da rai sannan akwai ragowar mutum shida shine akwai abdurrahman bin auf sannan kuma akwai Sa'ad bin Abi Waqqas, sannan akwai Sa'idu bin Zaid, akwai Dalhatu bin Ubaidillah, akwai Azubair bin Awam akwai Abu Ubaidatu bin Jarrah, waɗannan su ne su goma, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'idu bin Zaid, Talhatu bin Ubaidillah, Azubair bin Awam, Durrahman bin Auf, da kuma Abu Ubaidatu bin Jarrah. Dukan waɗannan mutane guda goma wato kamar yadda muka yi bayani cewa dukkaninsu ƙwarai shawa ne kuma dukkaninsu suna cikin almuhajirun wato waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya taho da su daga makka sannan dukkaninsu baki ɗaya kuma suna da alaƙa da zuriyan annabi ibrahim domin sun fito daga zuriya ɗaya da manzon allah sallallahu alaihi wasallama kuma kowannensu yana daga cikin na farko farkon waɗanda suka shiga addinin musulunci mafi yawansu kuma masu dukiya ne masu kuɗi ne amma suka sadaukar da dukiyarsu ga baki ɗaya zuwa ga ɗaukaka addinin allah sannan kowannensu ya samu wani yabo nasa na keɓance wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa kamar misali sa'ad bin abi waqas shine farkon wanda ya fara harba kibiya a tafarkin Allah shine kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce masa Allah ka amsa addu'ar sa'ad bin abi waqas kuma ka datar da wato harbin sa sannan kuma kai masa gafara. Ya musliman ahwa wala yahwani qalbi baka mutasa'ilan an ikwati imani sannan Abu Ubaidatu bin Jarrah shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa amintaccen al'umma ta baki ɗaya shine Abu Ubaidatu bin Jarra. da akwai wasu mutane da suka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya basu wakili sai ce zan haɗa ku da wanda ya fi kowa aminci a cikin al'ummata da haka kafin a bayi gari kowane sahabi yana fata a ce ina ma shine wannan mutumin da ya fi kowa aminci da aka wayi gari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ala wa inna li kulli ummatin aminan wa aminu hadhihi al'umma abu ubaidatu bin jarrah yace kowace al'umma tana da amintaccenta ni amintaccen al'umma ta shine abu ubaidatu bin jarrah haka talhatu bin ubaidillah shine wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake cewa wanda yake so ya ga dan aljanna yana yawo a bayan ƙasa to ya kalli wato talhatu bin ubaidillah kuma yana daga cikin mutum takwas bodyguards na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a filin daga wanda an ce akwai ranar da an fita yaƙi aka kawo wani sara ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa hannunsa ya kare har hannun gabaki ɗaya ya shanye ya lalace wanda wannan wata daraja ce a gare shi cewa ya kare manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama har hakan ya jawo masa wata alama wacce ainihin aka san shi da ita na cewa hannunsa ya shanye saboda kare manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama to kun ga wannan shi ma tasa darajar da ya samu kenan hakanan kuma irin su Abdurrahman bin Auf wanda dama mai kuɗi ne katafaren mai kuɗi ne mashhurin mai kuɗi ne kuma dukiyarsa gaba ɗaya ya aiwatar da ita wajen taimaka addinin musulunci kuma duk wahalar da aka sha na yaƙuƙuwa da hijira da tsanance-tsanance da zaman maka da zaman madina duka waɗannan abubuwa an yi su ne tare da shi da haka shi ma ya cancanci a sa shi cikin waɗannan mutane goma wanda ake kiransu al'asharatu al-mubasharuna bil jannati wato mutum goman da aka yi musu bishara da gidan aljanna kowane sahabi akwai irin bajinta da ya yi wanda ya samu wata daraja da sauran ‘yan uwansa sahabbai ko dai sun yi tarayya da shi ya ɗan fisu ko kuma ainihin shi kaɗai ya samu wannan daraja. Akwai hadisi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda yake cewa arhamu ummati bi ummati Abubakar wa ashadduhum fi dinillahi Umar wa asdaquhum haya'an Uthman wa afaradahum Zaidu bin Sabit wa aqadahum Aliyu bin Abi Talib wa a'lamuhum bil wal haram mu'azu bini Jabal wa aminu hazihi umma Abu Ubaidah bini Jarra. wa aqra'uhum li kitabillahi ta'ala Ubay bin Ka'ab manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi ya ce. a wannan ruwaya wanda yafi kowa tausayi a cikin al'ummata shine sayyidina Abubakar wanda yafi kowa tsananin kishin addini a cikin al'ummata shine sayyidina Umar wanda yafi kowa tsananin kunya a cikin al'ummata shine sayyidina Uthman wanda yafi kowa tsananin sanin ko kwarewa wajen sanin hukunce-hukunce da nakaltarta shine Sayyidina Ali bin Abi Talib, wanda yafi kowa sanin halal da haram shine Mu'azu bin Jabal, wanda yafi kowa iya karatun Alkur'ani shine Ubay bin Ka'ab, wanda yafi kowa sanin wato abin da ya shafi rabon gado shine Zaid bin Sabit, wanda shine sakatare general na majalisar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama. wanda shine manzon Allah ya aika shi ya je ya koyo rubutu da karatu na Yahudawa, domin Yahuda sun iya larabci amma sai su rubuta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasiƙa da yarensu na Hibru. Da haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wasu sahabbansa a cikin ku wane ne zai je ya koyo mana yaren Hibru don ya dinga karanta mana wasiƙun da Yahuda suke rubutowa. Shi wannan sahabi Zaid bin Thabit ne ya je ya koyo wannan yare a kwana goma sha bakwai ya iya karatu da rubutu. Kuma ya dawo ya ci gaba da rubutawa da amsa wasiƙa na yaren da ake rubutawa da yaren Hibru. To kowa a cikinsu akwai darajar da ya samu ya ce to amintaccen al'umma ta kuma gaba ɗaya shine abu ubaidatu bin jarra kun ga kenan da sayyidina umar da sayyidina abubakar da sayyidina usman da sayyidina ali waɗannan dama su ne kamar waziran manzan allah sallallahu alaihi wasallama da wuya a karanta wani hadisi ba a ce manzan allah yana tare da abubakar ko yana tare da umar ko yana tare da usman ko yana tare da sayyidina ali ba kusan kullum tare suke waɗannan shi yasa suka zama manya-manya cikin sahabbai ko su sahabban ai hawa-hawa ne wasu sun fi wasu to waɗannan su ne ‘yan ajin farko mafi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallama ragon waɗannan guda shida wanda su ne aka ba certificate ɗin aljanna wato da sa'ib bin Abi waqas da Sa'id bin Zaid da kuma Talhatu bin Ubaidillah da kuma Abu Ubaidatu bin Jarrah da Abdurrahman bin Auf waɗannan su ne cikon waɗancan guda hudu waɗanda aka yi musu bishara da gidan aljanna tun suna da rai. To wannan shine a takaice amsar waɗannan mutane, sai dai kamar yadda bayanin ya zo ba su kaɗai ne waɗanda aka ba wa aljanna suna da rai ba. Ya musliman ahuwa wa la yahwani qalbi baka mutasa'ilan an ikwatin imani akwai sahabbai da dama ɗaiɗaiku da aka ba su aljanna da kuma a dunkule abin da ya sa wannan nasu ya fi shahara ko aka fi saninsa saboda ya zo ne a dunkule kuma an san sunansu an san nasabarsu an san su a fili amma akwai kamar na na Fatima manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ainihin wato wafatinsa ya kusa ya kirawo ta ya yi mata raɗa a kunnen dama sai aka ga ta yi kuka sai sake mata raɗa sai aka ga ta yi dariya bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita sai na Aisha ta tambaye ta wai me manzon Allah ya gaya miki ne mahaifinki naga kin yi dariya ya sake miki raɗa kuma kin yi kuka sai ta ce ba zan gaya miki ba yanzu sirri ne tsakanina da mahaifina bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama da yan kwanaki sai nana Aisha ta sake zuwa wajen nana Fatima ta ce don Allah ki gaya min abin nan da ya saki kuka ya saki dariya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rada miki a cikin kunne. sai ta ce eh to yanzu zan iya gaya miki tunda abin ya faru ya yi min raɗan farko ne ya ce min Jibrilu yakan zo ne su biya alkur'ani shi da shi sau ɗaya a kowace shekara, sibitan bitan Alƙur'ani na wanda aka saukar a tsawon lokaci a wannan shekara. ya ce amma wannan shekara ya zo mun yi bita har biyu da haka wannan alama ce ta cewa lokacin komawa ta ga Allah ya kusa idan na rasu kin ga ke kaɗai kika rage a cikin ‘ya'yana masu rai lokacin duk ‘ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallama guda shida sun rasu saura kwaya ɗaya Fatima kaɗai ta rage a duniya da aka ce in na rasu ki yi haƙuri ki kwantar da hankalinki ki yi kaza to jin wannan labari mara daɗi na wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama sai na na Fatima ta yi kuka jin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kusa komawa ga Allah to sai sake mata raɗa na biyu, ya ce kuma na roƙa miki Allah ya naɗa ki sarauniyar gidan aljanna. Idan an shiga aljanna duk matan da suka shiga aljanna ga baki ɗaya ke ce sarauniyarsu, za a yi taro a naɗa Fatima sarauniyar gidan aljanna ɗora mata kambi duk matan aljanna da wanda suka shiga da wanda suke ciki na horil ini za su haɗu ga baki ɗaya su wato halarci wannan gagarumin biki na naɗa sarautar gidan aljanna da za a yi ma wato ainihin na na Fatima. To wannan labari ne mai daɗi cewa duk matan duniya gaba ɗaya za a naɗa musu sarauniya, sarauniyan kuma ita ce wato ainihin na na Fatima. Sakamakon musibar da ta same ta nawa wafatin mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin kuma ita kaɗai ta rage a cikin ‘ya'yansa. To kun ga wannan bishara ne da aljanna ba ma bishara kaɗai da aljanna ba har da matsayin da za a samu a cikin aljanna ɗin. Haka na na Khadija an mata bishara da aljanna da ragowar matan Annabi sallallahu alaihi wasallama. lokacin da Jibril ya zo a hadisin Muslim yake cewa Allah ya ce ka gaishe da Nana Khadija kuma ka yi mata bishara cewa Allah ya gina mata wani katafaren gida a cikin aljanna wanda yake a wata unguwa ta musamman a aljannan ma inda hayaniyar ‘yan aljanna ba ta kaiwa sosai. Wannan yasa ita ma ta ji daɗi, kun ga wannan shi ma bishara ne da aljanna. Haka na akwai Ummu Sulaimin, mahaifiyan Anas bin Malik, ita ma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, ya yi mafarki ya gan shi a gidan aljanna. sai ga wani katafaren gida sai ya tambaya wannan gidan na waye sai aka ce wannan gidan na rumai sa'u ne rumai sa'u ita ce ummu sulaimin kuma ita ce mahaifiyan anas bin malik kuma ita ce wacce ta ɗauko ɗanta tun yana ƙarami ta kawo shi gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce ya rasulallah ga ɗana ya dinga maka aikace aikace wanda Anas ya ce na shekara goma cir a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma bai taɓa yi min faɗa ba bai taɓa yi min tsawa ba bai taɓa kyarata ba bai taɓa cewa dan me kai kaza ko dan me ka bar kaza ba in ya tara ina yi shikenan in ba na yi sai ya abinsa yace shekararsa goma a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sakamakon mahaifiyarsa da ta tura shi kun ga wannan ita ma an mata bishara da aljanna sana abdullahi bin abbas ya ce akwai wata bakan mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama duk sanda yake karatu yana tare da almajiransa yana ba su karatu idan wannan mata ta zo za ta wuce sai ce wa ke so ya ga 'yar aljanna a cikinku abokansa ko almajiransa su ce gamu sai ce to wanda yake so ya ga ‘yan aljanna ya kalli wannan mata domin wannan mata a gaba na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya mata alkawarin shiga aljanna wannan mata kun ga ita ma an mata bishara da aljanna haka akwai irin su Bilal Bilal annabi sallallahu alaihi wasallama ya taɓa kiransa ya ce ya Bilal wai me kake yi ne ina gidan aljanna na jiyo takunka a bayana kana bina a baya ma'ana ko a gabana ko a bayana ina jin karar takun takalminka sai Bilal ya ce duk sanda na yi alwala wato sai na yi sallah raka a biyu wato kullum yana zama da alwala kuma duk sanda ya alwala sai ya yi raka a biyu to kun ga wannan hadisi shi ma ya nuna an yi wa Bilal bushara da gidan aljanna kuma Bilal ɗan aljanna ne sakamakon abin da wannan hadisi na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya nuna. Ya musliman ahuwa wa la yahwani qalbi baka mutasailan an ikwatil imani. To haka nan kuma akwai Hassan da Husaini jikokin Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma biyu daga cikin ‘ya'ya biyar na Nana Fatima, su ma an musu bashara da aljanna. domin wata rana suna zaune a kan cinyar annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ɗaga su yake nuna sahabbai ya ce waɗannan ‘ya'ya nawa wato jikokinsa dama za ka iya cewa jikokinka ‘ya'yanka ya ce to waɗannan ‘ya'ya nawa su ne shugabannin matasan gidan aljanna kun ga naɗin sarauta ta biyu da za a yi shine naɗa ‘ya'yan wato Fatima guda biyu Hassan da Husaini a matsayin shugabannin matasan gidan aljanna. To kun ga wannan ai ba ma sai an faɗa ba, Bushara ce aka yi musu da aljanna ba ma kawai Bushara ba har ma da irin kujerar da za su zauna a kai a gidan aljanna na dukkan matasa da suka shiga aljanna to za a naɗa musu wato shugabanninsu ko sarakunansu ko jagabansu su ne Hassan da Husaini su ma za a yi taron naɗa su a gidan aljanna a basu wannan matsayi. To kun ga wannan su ma an musu Bushara da aljanna. Hakanan sahabban da suka je sulhu daibiya duk wanda suka je sulhu daibiya su ma wato an musu bishara da aljanna su dubu ɗaya ɗin nan da ɗari hudu wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa hadisi sahihi la yadkhulun nara ahadun baya a tahta shajara insha Allah duk wanda ya mun baya a ƙarƙashin bishiyar nan wato ba zai shiga wuta ba da yardar Allah to kun ga wannan kamar bishara ce a dunkule da wannan mutum dubu ɗaya da ɗari hudu waɗanda suka yi sulhu biya ko kuma suka, bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa wannan yaƙi na hudaibiya sannan haka waɗanda suka yaƙin badar su ɗari uku da sha uku su ma musu bishara da aljanna domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ittala'a ala ahli badarin fa qala i'malu ma shi'tum kad gafartu lakum yace Allah ya tsinkayi waɗanda suka yaƙin badar su ɗari uku da sha ukun nan yace ku kwantar da hankalinku ku aikata abin da kuka ga dama na yafe muku kuma zan sa ku aljanna to kun ga wannan shi ma bishara ce ga aljanna ga wasu dunkulallun mutane da kuma bishara ga aljanna ga ɗaiɗaiku. A takaice dai abin da za mu ce shi ne an yi wa mutane da yawa bishara da aljanna a matsayinsu na ɗaiɗaiku ko ko a dunkule, amma waɗancan goma da ake kira al'asharatu al mubasharu na biljanna nasu ya fi shahara ne saboda akwai alkhulafa rashidu na guda hudu a ciki al'abubakar Umar Usman Ali Allah ya ƙara yarda da su. Wani mai tambaya ta gaba ya ce malam don Allah mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallama su nawa ne a wajen mahaifiyarsu kuma ya sunanta daga Ummu Hassan ƙofar ruwa. To, mahaifin annabi sallallahu Alaihi wasallama a wajen mahaifiyarsu wasu ce su biyu ne, wasu ce su uku ne, amma dai wato dukkaninsu ’ya'yan wato Abdulmutallim ne, shi kuma Abdulmutallim yana da ’ya'ya maza sun kai goma, kamar da muka bayani a baya da kuma ’ya'ya mata sun kai wajen guda shida ko biyar. Waɗannan duka ana kiransu ammomin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama maza da mata, sai dai waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifin Nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ammomin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana jin ko biyu ne ko uku daga cikin su to sannan kuma mai tambaya ta gaba yace don Allah wato a iya sa sunan Bilal kuma mai tarihin Bilal to Bilal ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma wato na farko-farkon shiga musulunci kuma za a iya sa sunan Bilal a sa mutum suna Bilal domin yana cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda kun ji mun yi bayani ma yana cikin wanda aka yi masa bushara da aljannatin yana da rai kuma yana cikin wanda suka fi kowa shan wahala wajen wato ainihin a kare addinin musulunci da kuma yaɗa shi kuma shi ne ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ladanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda hudu yana daga cikinsu. waɗannan kuma shi ne ma shugaban ladanan gabaki ɗaya da shi da Abdullahi bin Umma Maktum da kuma Sa'adul Ƙarzi, da Abima Hazura waɗannan su ne ladanan manzan Allah sallallahu alaihi guda hudu kamar yadda Ibn Qayyim ya ka a cikin Zadul Ma'ad wanda suke masa kiran sallah a masallacin Madina su ne Abdullahi bin Ummu Maktum wanda shi makaho ne shi yake yin kiran sallah na wato ainihin biyu Bilal kuma shi yake kiran sallah na farko sannan wanda yake masa kiran sallah a masallacin Quba shine Sa'adul Qarzi sannan ko Sa'adul Qarz sannan wanda yake masa kuma kiran sallah a masallacin Makka shine wancan sahabi da ake kiransa Abi Mahzura wanda hadisin sa yana nan a cikin Bulugul Maram wani kuma ya ce assalamu alaikum da fatan Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu da jihar mu baki ɗaya na muna mutukar jin daɗin wannan shiri ni da iyalina daga Junaidu Umar kasuwar 'yan awaki unguwa uku don Allah a dinga karanta mun saƙona. Da wannan shi ba tambaya ya ba amma yana nuna jin daɗinsa ne a kan wannan shiri da ake gabatawa na kundin tarihi. Ya musliman ahuwa wala ni kalbi baka mutasailan an ikhwatil imani. Wani ce da fatan an wuni lafiya, ya zafin nan bayan haka ina fatan ba a manta da tarihin Shema'u ba, daga ɗalibinka Muhammad Rabi'u. To, Shema'u mun yi bayani cewa kusan tare suka sha nono da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama lokacin da aka kai shi reno a wajen Halimatu Sa'adiyya. Da aka ita wannan Shema'u ta wato zama cikin waɗanda suke renon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama lokacin yana can Banu Sa'ad. Kuma lokacin da aka yi yaƙin Ta'if ko aka yi yaƙin wato Hunain, ita Shema'un nan ta zo, lokacin manzo Allah ya manta da ita saboda an daɗe ta tsufa sosai, amma da ta tuno masa da wasu waƙoƙi da take masa yana yaro, sai manzo Allah ya gane ashe ita ce shema'un nan wacce take wato renansa yana yaro, har ya shimfiɗa mata mayafi ta zauna, kuma saboda ita duk waɗanda aka kama a wajen yaƙi ɗin, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka sallame su aka sake su saboda wato ainihin mutunta ita shema'u da darajta ta kuma manzon Allah ya cire mayafin da ke kansa ya shimfiɗa mata ya ce ta zauna da aka shema'u mace ce mai daraja wacce tare ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yaro kuma tana cikin wato Banu Sa'ad kuma ya ce ga Halimatu Sa'adiyya sannan kuma musulma ce sannan har ta samu darajar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi wa rindina gaba ɗaya sa aka mayar musu da dukiyarsu saboda ita wanda ya ce assalamu alaikum malam wace daula ce bata ruguje ba har yanzu daga Musa Lawan Tahir cikin daulolin da muka yi bayani cewa Sokoto salasina daula Islamiyya wato dauloli talatin na musulunci wanda suka rushe, wanda muka ba da bayani kamar daular umawiya daular Abbasiya, daular Andalus da sauran dauloli da aka yi. To a gaskiya babu wata daula a cikin waɗancan dauloli da take da rai har yanzu duk gaba ɗaya sun ruguje. Daular ƙarshe da ta ruguje ita ce Usman faya wacce take da hedikwata a Istanbul, wanda Mustapha Kamal Atatok ya rushe ta a alif da ɗari tara da ashirin da hudu. Wannan shine abin da ya faru na rugujewa ita waccan daula kuma ita ce ta ƙarshe daga cikin daulolin musulunci da wato ainihin suka ruguje. Wani ya ce, Assalamu alaikum malam ina so a taimaka a yi littafi na wannan shiri, kamar yadda aka yi na kaset daga layi Hausawa, to insha Allahu za a yi ƙoƙarin yin haka daga baya. Kuma kamar yadda wani ya rubuto cewa a wancan sati mun faɗi wasu website na musulunci waɗanda ya kamata a dinga koma cikinsu, to insha Allahu za mu yi bayaninsu a ƙarshe. sannan wannan na ƙarshe ya ce assalamu alaikum don Allah malam tambaya ce da ni don Allah daga ina aka samo sunan umamatu ka huta lafiya daga almajirinka AA Abubakar. To, umamatu ba za mu iya cewa ga asalin inda aka samo sunan ba, sai dai umamatu jika ce ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama, ‘yar Zainab, ‘yar kuma Abul As ibn Rabi, wato jikan manzan Allah ce ita ce wadda ya zo a hadisi yakan fito da ita yana yin sallah tana rike a hannunsa. Afwan akhi. Ya musliman ahwa wala la yahwani qalbi baka mutasailan an ikhwati al-imani afwan akhi ya musliman ahwa wala la yahwani qalbi baka To insha Allah wannan sati a nan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi sai dai kafin na yi sallama na miƙa ta'aziyyarmu da alhininmu ga dukkan al'ummar musulmi na duniya akan rashi da muka yi na ɗan uwanmu abokinmu Malam Ja'far Muhammad Adam Allah ya masa rahama ya ji kansa ya kuma yi albarka akan zuriyarsa ya kuma sa shi a cikin jannatul firdausi Allah kuma ya tona asirin waɗanda suka aikata wannan ta'addanci. a madadin mai ɗaukan mana shiri a sha'aban ibrahim sharaɗa ni mai gabatar da wannan shiri muhammad aminu ibrahim daurawa nake cewa mu haɗu a wani mako wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أتراهم قد ألجموا